yayin da aka shiga rana ta biyu da soma rajistar 'ya'yan sabuwar jam'iyyar adawa ta apc a najeriya tsohon mataimakin shugaban kasar alhaji atiku abubakar ya fa maida tsohuwar jam'iyyarsa ta pdp martani da cewa ba shi ba ita atikun da ke jawabi jim kaɗan da karɓar katin zama ɗan apc a mazaɓarsa da ke kolere a ƙaramar hukumar jada ya ta zargin da pdp ke masa na cewa bulaguro siyasa kawai atiku ya tafi pdp ta daina sauraron jama'a ta yi nisa ba ta jin kira in kuma ba ta jin kira me za mu yi da ita to apc canji ya Excellency a ah, yar PDP ta ce eh, ke za ka tafi shirin za ka dawo. Eh, shin za kuma koma tsohuwar jam'iyyar da ka baro domin suna cewa watakila ma za ka dawo kamar yadda aka saba. Don Allah ka rabu da maganan su. <laughs> amsa na kenan haka shi ma ɗaya daga cikin gwamnonin da suka bauɗe wa PDP gwamnan jihar Adama Murtala Yako na fa mai ra'ayin cewa kati na APC muka yanka haka yana nunawa cewa da faji da muke ciki ba kurun mu ta ta ta ta mace ba ma ciki ba ya nuna cewa ta riga ta mace saboda hakan nan duk wani mutumin kirki a ƙasar nan ya kamata in yana so siyasa tsakaninsa da Allah ya shiga APC. To sai dai kuma amma da wasu 'yan pdp suka maida sun ce su fa ba su razana ba da ta gomashin da ake cewa apc ke samu alhaji yaji gombe wani kusa ne a jam'iyyar koma ta fannin siyasar ba abin da jam'iyyar apc za ta yi wa pdp ba an gaya maka domin allah ya riga amshe ta ya an kafa ta an roƙi allah allah kuma ya amsa daga duk wani abin da kake ganin ni ya yaji da ibrahim da audullahi da wayan a haɗu cewa don mu da wane ai ka san cewa wani nan jigo ne ya kuma kafi sosai daga in bai kawo ba za a zauna ana adawar cewa a haɗu ai a ai kaza ba wanda suke haɗakan muhimman mutane duka sun fahimci cewa babu in za je suna sun balle sun bauɗe saboda aƙida na taimakawa arewa aƙida na taimakawa al'ummar Najeriya da ci gaban mu da haka duk suna bauɗe muhimman mutane suna bari ga Malam Ibrahim ga su fara ga suna nan latu suna nan da magana cewa ifi za ta wani gani kama ji rana baka nan da wata ɗaya ko biyu fashewar za ta yi ma ta faka lalacewa an gaya maka in ta fannin siyasa yanzu haka dai ana ci gaba da yi wa 'yan sabuwar apc rajista da tunima majalisar dattawan kasar ta ɗage zamanta don baiwa napc da ke majalisar dama zuwa mazaɓunsu don yin rajista ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya motar dan babu baya da kan gado ya kauce wa tumaki ya take mutum hudu bayan kuma rantsuwar kasai ta da mai hudu ya ce ya iya mota tukinsa ya walƙiya kwalin